wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba To jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. An dai kammala bikin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 47. bikin da aka gudanar a ginin majalisar dokokin kasar da ke birnin washington from this moment on america's decline is over jawabinsa na farko bayan rantsar da shi kenan yana mai cewa an buɗe wani sabon babi na ci gaban amurka da ya soma daga yau illegal entry will immediately be Ya kara da cewa za a ɗauki mataki na tsaron iyakokin ƙasar tare da fatattakar waɗanda ba su da takardar shaidar zama. Don wani shugaba da zai zo ya ce bai son baki ai kowane kasa ne mu koya mai shi yake kasan wannan mutum akwai tawaya cikin lamarinsa. Abin da yake iya kawo ƙarfin Amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take hodi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zaɓi wannan hanya ba iya ambacin wasu ƙasashe daban. To shin waɗannan sauye-sauyen za su samar da ci gaba ne ko kuwa ƙarin rikici? irin alkawali da ya ɗauka ba za a iya ba ko yana so ko baya so akwai tuma 'yan demokrasi a wanda suke zamne wanda za su taka mishi birki su hana shi ɗari bisa ɗari ya aikata duk abubuwan da yake iya ya koko yake son ya yi. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata Garba Baba. Rayuwar wani attajiri na ɗauko, rayuwar wani hamshaki yau na leko. To shugaba Donald Trump dai bai yi wata-wata ba a sanya muradun Amurka a gaba da komai a yayin jawabin nasa bayan da ya sha rantsuwar kama mulki. Amma tambayar ita ce yayi wannan jawabin zai sauya fasalin duniya musamman ga Turai. Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran da suka jibanci tsaro da siyasar duniya ya ce daman ya san za a rina. Babu wani abun mamaki cewa Donald Trump kan cikin jawabin shi da ya na farko abin da ya dame shi arzikin Amurka abin da ya dame shi Amurka kuma akan haka ba zai ji yawanciya wata ƙasa ko wasu ƙasashe ya ɗauke wasu interest kinsu shi abin da ya dame shi Amurka first. kuma duk abin da ya bayanta abin da yake iya kawo karhin amurka kaga ya ce gaban nan wani bako ba zai shiga ƙasa ba ba tare da yana takarru ba kuma wanda yake zama amurka ba tare da yana takarru ba shi ma za a kore shi to duk abubuwan da ya haɗi kan abin da yake iya kawo an ƙarfin amurka ta zama ita ce ƙasa wadda take haɗi a duniya a ji kuma ba wanda yake iya adawa da ita to lalle kenan in aka zaɓi wannan hanya ba a iya ambacin wasu ƙasashe daban. To a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan jawabin sabon shugaban ƙasar masu sharhi kan lamuran yau da kullum kamar Dr. Yazid mai turare yabo wani ƙwararren likita Jamus yana ganin akwai buƙatar shugaban ya waiwayi ɓangaren ɗinke barakar da ke tsakaninsa da shugabannin manyan kasashen duniya. abu ne waɗanda akwai cece kuce akwai ƙalubale abubuwan da na yi faruwa kowa ya san da cewa america da europe dan juma ne da dan jumai tare suke aiki suna da kyakkyawar alaƙa shekaru da yawa daga baya bayan hawan shugaban ƙasar trump aka yi ta samun abubuwa jikaka dawo shugaban trump ya samu ya ɗunki barakar da akwai ta diplomacy da shi a wancan mulkin da ya yi na rashin shiri da shugabannin duniya babban ƙalubalen da yake fuskanta a yanzu rabe-raben duniya da ake ciki da harkar tashin goron zabi na harkar tattalin arziki in ce inflation da kuma yakin ukraine yaƙi dai ba a yi ne babu kuɗi kuma suna ka bada kuɗi ne kai ga yana da damar da zai zanna da shugaban ƙasar ukraine ya ce su ba za su ba da kuɗi ba domin wanga yaƙin bai son ya ci gaba su ke ga shugaban ƙasar ukraine bai da wata dama wadda zai tsaya ya ci gaba da wanga yaƙin saboda ya san koda ma suna ka bashi kuɗi idan ma koma ɓangaren shi putin zai zanna har ta hanyar diplomasiya ya zanna ya magana da shi su ba su sharaɗi ga abubuwan da suke so wanga haɗa a ƙari da shi. Wani gari bai kai gabas da nisa ba. Wani gari bai ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba muhammad lamini sumaila abba wani masanin kimiyyar cinikayya ta zamani da na'ura mai kwakwalwa a jamus ya taɓo batun wasu shawarwari na makusantan shugaban da ya ce abin dubawa ne. To manya-manyan mutane da suke tare da shi Donald Trump inda suka kama mishi ya ci ikon sun kwatanta mishi ma da cewa radda za a hau iko kai ya yarda ya ɗauki matakai ko ko ya ɗauki ƙudurorin da ba za a iya ya cika alkawali ba. Amma da yake mutum ne wanda idan ya gayi magana in ya lashe takobi sai aikata sai aikata. To ita kuma siyasa ita duk irin yadda kake son ka ka'idi gaskiya ko kuka ka kyautata to ba ta son bugawa dole ne sai ka haƙurin da sannu-sannu ka shurari mutanen da mailimanta kuma da masana ilimin siyasa su riƙa gwada maka inda za ka riƙa taka ka wuce amma in ka ce ka kawo garaje to ai ya gani irin yadda ta ƙare makin gin a wanda suka sa garaje. sakamakon jawabin shugaban na Amurka. Muryar Amurka ta bi diddigi a jin ra'ayoyin jama'a a sassan Turai. Ga Nagel sha batun hana ma'amalar jinsi da shugaban ya yi daidai yake da take 'yancin ɗan adam. Trump ya kuma ce zai daina tallafawa masu burin sauya halittarsu a Amurka. Kenan ya nuna baya ƙaunar aƙidar ƙungiyar LGBT ta masu auren jinsi. Sunana Alhaji Amina Adam dan Galadima hakimin Hausawan Italy. Mun ga irin gudunmuwa da ya bayar a mulkin shi na farko na ganin an daina yaƙe-yaƙe a ƙasashen Larabawa da mu na Afirka. Muna kira a wannan lokacin ma ya zo ya ba da irin wannan gudunmawar domin ganin an kawo wannan ƙarshen yaƙen da ake yi a ƙasashenmu na Afirka da ƙasashen Larabawa. Muna kuma da labarin shugaban ƙasa yana shiri na dawo da matasanmu gida Najeriya muna neman wannan alfarma da taimako a gare shi ya basu a kasashen Amerika su zauna domin su samu abin yi saboda yanayin da ake ciki a Najeriya na rashin tsaro da rashin abin yi muna neman wannan alfarma a gare sa. Sunana Sharif Tukur Musa akwai matsaloli da yawa na daga cikinsu baya ɗaukan advice wurin makamashi wanda yake ana sabuntawa san kuma domin shi makamashi wanda ke ana sabuntawa yana help eh, da barazanar da ake samu na muhalli kuma ambaliya na ruwa to amma shi baya a ruwansa eh, da wannan ababai bai yadda ma da wani ilimi na kimiyya wanda yake ana duba yadda za a yi a gyara wato muhalli zuwa gaba kan haka dai ni ban dace da ra'ayinsa kuma ina ganin ba za a samu yadda ake so da shi ba. Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu. da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.